biya mana rabu dafa mana game hali ya haƙuri fa na ɗan makwaɗe hajjaji bakatu ɗan zai wata tsawar da yawa ba bismillah ga sun ƙara so alhajin Allah dai muhallin namu nan ah, wallahi muke tsalallabawa lauren ma manyan baki mm. sannun ku da zuwa ku ne da a ah, to lale marhaba daure ya rayuwa kai rayuwa ana shan ta to alhamdulillah amin amin dace amin amin dace amina alhaji na'am ba ko za a dan samu wani abu ne daga wurinka ka dan miko na aika a siyo indomi ko da guda hudu ne sai na girka mu ya ce ne ya rance ni kwana ne ma gaba ɗaya ban samu ba Thank you. a na ji kun yi shiru hajiya alhaji ku kawo mana inda hali ka kawo koda guda biyar din nan kagan aka samu guda biyar za mu dan samu wanda zai rage muwa mu ci da daddare da yawale dal zaure jadi wani hanka kenan dakata ya zaka min tsawa daga faɗan gaskiya ki ringa biya hankali ba haka rayuwa ya wani ya wuce Allah dakata ai ba matar ka bace eh wallahi ba ta ce ai dan Allah bai kamata ka dinga haka ba ba ai musu haka eh gaskiya ne eh kuma eh, hajji ai ku dinga hakuri eh. wallahi ni ma haka nake ta hakuri da ita saboda tana da mutsa mutsai kan ne ba lafiya eh kan ba daɗi ah dakata ya wale dakata dakata faisal kanin zubairu ah. zan ɗauki sharrin kowai amma ban da na ginnaji kaji ko kar ka dora mini hauka ba hauka a kaina daga eh. faɗan gaskiya eh hakuri eh haka haka ne Alhaji, Hajiya, mhm. ai dai kuma dai ba za ku so in faɗi ƙarya ba ko? Gaskiya ne yarinya ta. To, magana ta gaskiya ne a bata ana son mutum a rayuwa ya zama mai gaskiya. Eh magana guda ɗaya. Mm. Kaji ko ya wale? Ka ko? Ka tsaya kan gaskiyanka. Ka ki shiru ma haka. Kai ma dai ka san ba zan shiru ba sai na dasa aya ko? wallahi ba zan yi shiru ba sai na dasa aya ko a gaban malami nake sai na dasa aya shi ma zai ce min in yi shiru sisi bai da shi kwandala bai da shi bashi fa yace in je in nema ba inda ban nema ba wulakancin da ba amin ba ban samu bashin nan ba kuma daga dama don ku za a yi to me kuma na daura ma kai wahala dama tunda dunku ne sai in gaya muku matsalar kun ga za ku iya magancewa <laughs> ai hakuri ai ba daga eh, gida a dama ai eh, k'a sai zan wallahi kenan kuma na ga gida eh wallahi ba komai eh na dakin wannan dai shi nan dai nan ne tabbas eh kaga ai daga nan ta fito a kwarai kwana eh na shi ne ba matsala wallahi to eh sai mu jarraka ku ai mm. eh. ah, alhaji na ce ba kaɗan mi koko na ruwa ne man na siyo muku namu gidan na rijiya ne ba za ku iya sha ba jama'a a eh, eh, mm. wannan uwar gida ah, ah, ah, kai na gode ajiya na coce unguwa kuke kin ga sai in kawo muku ziyara ina fata dai gidanku ba kare kar in naje ya koro ni mm, mm, ba kare kenan mu ba kare to Allah ai ai ba wata matsala tun da ke sa ina gaba mm. kamar dai eh, mu ja da ka kwana <laughs> <laughs> har daga gida ah, eh. ah, alhaji na ce ba to in akwai dan kunce a dan taimaka ma yawo da kaga kayan jikin shi kaga da ƙananan kaya ma ya karbi a ah, ni haka ma ya isa eh haka haka alhaji a kaya akwai kaya eh awo da tarki eh awo da tarki za a yi za a yi awo da tarki awo da tarki ne na ce ba? Ai iya. Ni ma fa zan dan samu dan kunce? Kake da mu yata. Insha Allah zan duba mu. To to insha Allah. Kira hajiya na gode. Allah ƙara buɗi. Allah rufa asiri. A sauka lafiya. Yawa. Ki dinga ɗiba ki kira da matsala wannan. Mashe zaka ɗora min hauka? A haka kai. Kai ne mai haukan. A tukka biya kilo. Kai ne mai haukan wallahi. A sauti wallahi. Kai ne mai Kai ne mai haukan. Kai dai ka sauti ginnaji naji amma ba ni ba. A nan ko? Mi biya sauti ginnaji. naji. aiki kai ka naɗe kai ka shimfiɗa ka zo ka wallahi Alhaji Allah to hajiya sai ba hakuri wallahi ai ta hakuri ni ma haka nake tafa ma wallahi ba ku me karkala eh, sai hakuri ai abin da nake so ka fahimta ya wale duk wayannan abubuwa da suka faru ba abin da zai hana ni in yi abin da na yi ni yayi karkada mu to alhamdulillah godiya nake hajja sai amin godiya to kenan ba damuwa eh mm, ya wale ya ni ina gani kamar laura tana da dan matsala fa hajiya ai ba kama bane tana da tana da motsa motsa a kanta idan wani lokaci abun ya firgita tashi to wallahi sai ni ni kadai na salon nake shiga shi sa dama ita laure sai ya wale ya wale sai laure eh haka haka hadin Allah ne amma ni kaga kuma ina son mace mai tsage gaskiya irin <laughs> Alhaji Hajiya kenan bata ki baki san laure ba baki san ta talaure ba ni na san kayana eh ni na san kayana ciki da kwai laure da take ganin ta wallahi kina ganin ta a haka Allah hajiya wannan in kika zo da ita sai ta kashe miki aure maras kwarai kuwa laure shi uwa ce shi uwan mu cikin laure eh ba komai to ai ta hakuri dai eh, ba komai eh, ba komai eh, to wani zan bude ne hajja zan bude ko alaji sai zan bude ta kula dai kai ya wale yawa ya wale alaji Allah gogon Allah kai to ka same ni a kasuwa to a alhamdulillah na kawai sai fara abin da nan to shikenan shikenan eh, eh, insha Allah zan shigo eh in Allah zan shigo eh zan shigo insha Allah eh insha Allah zan shigo to eh Allah kare Allah yawa yawa sai Allah kare yawa hajiya a ga da gida dan Allah ai hakuri eh, ai hakuri ai hakuri ai hakuri ai hakuri ai ta hakuri ana min godiya kai Allah ki laure laure kin gana min azaba wallahi ta kace da ni wannan yarinyar ware kai kaga bari in yi sauri kar ta halaka kuɗin nan ta Allah sarki tsuntsu daga sama ka shashe. Na yake. Laure? Na yake. Har ka kina totsewa. Ha, cire idon. Kan kina kina totsewa. Wallahi cire idon ka ma. Allah. Dan doktor shi wani magani. Ka gami. Nawa ne? Ba zan fa baka ko naira ciki ba. A'a, kan mu haka da Ya wale. Ya wale ne ba kuma ke kuma laure ce. Ka san irin wulakancin da aka miyo a gidan nan? To me abun wulakanci a ciki? Wulakanci na sha na gida daban na waje daban. to ni ne dan cire Allah ki bana nan gaskiya ni ne ba zan baka ba bari ka je abin da ya faru to a'a yar uwa Aminiya shara da gyaran gado ake kenan mm, Ha, Sannu da aiki. Sannu ba. Ya da ɓata rai sai ka coci ta ga makiyarta. Magaji ya fita kenan. Mm, ya fita. Na ma wajen ki na zo. rancen Rance nake so ki ranta min dan Allah. Rance goma. Ban da shi. na kin ɓata rai tun kafin ki ji ma rancen nawa nake nema. Ban da su ma tun kafin ki tambaya. A wallahi ƙarya ne. Rancen dubu ɗaya zaki bani. Ni fa na faɗa miki bani da kuɗi. A wallahi ƙarya ne. Na faɗa na ƙara. A yanka ne a ɓoyo ka. Batun baki da shi kan ƙarya ne wallahi. To me nake sayarwa aikin me nake? Na san ko da mijinki bai saka miki hannu ba, wallahi dai ba za raba ki da hannun bera ba. Ha Dan lalibe laliben cikin aljihu mijin na san ba za rasa ki da shi ba. Kai, mutube da ta yi cikin shege ma billahi ce laliba cikin aljihun mijinta? Ki dai kawai ki ciro. Mm-hmm. ma zan tsaya kamar ke sai mai cikin shege da miji mai bilicin kina gaya min bakaken maganganu ba na yi gaba ba zan ɗauka ba wallahi ke ina kika je nan mijin ke da baki a nan ya ta bala'i sabon bacin rai daga hannu ya kamar zai naushi bango ban gane ba ni wallahi duk jikina yayi sanyi tun lokacin bala'i yake ta cewa ke yawon ki yayi yawa shirmen ki yayi yawa ga shashanci shi gaskiya bai zai iya jurewa ba kina haifi abin da ke cikin ki idan baki daina halin nan ba gaskiya shi zai tura ki gidan ku to sannu laure kin gama gulma da munafincin naki gulma kuma daga faɗan gaskiya na ce ba ɗan rancin dubu ɗaya nake so ki bayani ba ni da ita nan ko maganar banza ne ki ce dai ba za ki bada ba laure ina da ita amma ba zan baki ba to babun ya tsaya a kanki na ce talaucin ya tsaya a kanki Allah sa har ki mutu kina cikin talauci sha sha sha Allah sa ki talauci har ki mutu Lawalli, sanda aiki. Lore? Na? Lore to kota ban ji daɗi abun da ka yi bara nan da mun je gidan mutuwa. Lore ba ka kyauta mun ba, ka zuba mu da mutunci a ido mutane a wuri nan. Haba bu. Ina jin yunwa kuma sai in yi shiru. <laughs> Gidan mutuwa ba a raba shi da girki akan wuta, shi yasa ne tambaya. To yanzu dai niki haƙuri ba shi bane ya kawo ni, ki haƙuri ya wuce. Yanzu wani abu ne nake nema. Me ya kawo ka? Da Allah ki dan ranta min dubu ɗaya. Ka lore har yanzu ciwo hauka da ke damun ka har yanzu ke warke ba ko? Hauka kuma. Haka ka ce miki ina hauka daga neman aron kuɗi iya bu sai ki gaya min baka? Ni ma hauka si ne zan doka kuɗi in baka. Sai ki gaya min bakar magana kuma daga neman aro? Iyabo! Na'am Alhaji, Har yau ina gidan makokin. To, zuwa nan da magariba insha Allahu zan karasu. To, amin dai amin Allah. Sannun ku ne. Baiwa Allah, ba ke ce kika zo ɗazu ba ne? Ashe dai idan ki har yanzu da sauran ƙwarinsa, kina gane mutane ni ce wallahi. To me ya kawo ki kuma? wajen ita mai mutuwan ne na zo to ga ta baiwar Allah to ya yi kin ga ba zan saya miki boye-boye ba wata matsala ce ta taso mini yanzu yanzu nan shin ce bari na zo wajen ki wataƙila ki taimaka min ki rufa min asiri dan Allah cikin kuɗin da ake bayarwa na mutuwan nan nake sa ranta min dubu ɗaya matsala ce ta taso mini dakata dakata baiwar Allah Wai ke kina da hankali kuwa? Dan Allah dakata malama kar ki tara min jama'a. Dan Allah nace ko zan samu. Lalle kuwa kin cika mara hankali. Da ni da ke ko? Dan Allah malama nace ko zan samu dubu ɗaya kawai. Tashi tashi ki fita ki ba mu guri ko in naɗa miki duka a gidan makokin nan. Za ki fita ko kuwa? Dan Allah ki bani yi magana da masu gida ke ce mai gidan ke ba gaisuwa kika zo yi. Nace dan Allah ki taimaka kin ji? Ke wai ke wace irin mace ce ne? Tashi ki ba mu guri nace miki. Ha? Ya da faɗa hajiya? barai kuwa tashi maza maza ki fita ko ki ci ɗan duka yanzu. Tashi ki fita na ce. Masu baƙin hali abinci kun hana bashi ma kun hana. Ina kika samu wannan mata haka? Shi yasa duk inda za ka yi ma'amala ka san da mutanen da za ka yi ma'amala. Laure, anya kina da... Karka ku ka karasa. kar ka kuskura ka kira ni mara hankali dan na san abin da kenan kake shirin faɗa kuma ka daina nuna ni da yatsa dun sosai zai iya sawa in targada maka yatsa wallahi oh ashe kin san matsayinki to yanzu fi sabilillahi laure inda ba kya kai kaikin nan kalmar nan da ba ke so maka miki ta mahaukaciya laure fi sabilillahi ina hankali anan a ce ciye-ciyen bashi mutum a ce ki rasa inda kike ki ne bashi sai a gidan mutuwa inda ake zama makoki hawa laure ha shine me wanda ya mutu kan ba ya riga ya mutu ba laure eh laure na'am Laure? Ya isa haka dan Allah. Kai. Sunan nan sai yawa kuma mana. Ba kai naje neman wa asiri ba? A'a. To in dai rufa min asiri zaki mai kwamin kuɗin nan. To yanzu kin ga ban dubu uku nan. Naira ba zan baka ba. in na ki miƙa min kuɗi sai kace naira in na ki miƙa min kuɗi sai kace sile ni ina magana kuɗi kuɗi kudi nake magana ba naira ko sile ba kai yadda ake ce akwai waya ko yar cana anya dan adam ba dan cana kuwa anya laure wannan wannan ba cana bace ke kuwa kai rancen kuɗi a ce har gidan mutuwa a gidan mutuwa inda ake jimami ana kuka kina ya bashi a daure kai hai fulani suka ce halabuti Laura dai ba matsiyaciya ba ce, a gidan nan ba wani ba ɗakin da ban shiga na nemi a ara min auren kuɗi aka hana ni ba saboda baƙin hali da mugun hali ke wai alwala kike haka nan kike ta ɓata ruwa so kike ruwan ya kwanta mana cikin gida ko menene yankan albasan nan ya isa haka gaskiya Ido na zub da hawaye rayya baki ji bai nace bane ko bi nace yankan albasan ya isa haka ehe A dawo lafiya mai gida na ya wale. To wallahi idan ruwan ne ya kwanta cikin gidan nan sai kin sa baki kin lashe da harcen ki. Eh ta kusa zama hajiya a gidan nan. sha Allah gidan ma sai da sai sai na zaɓi wanda zai zauna ciki munafukan ciki duk sai na tara su wallahi Su manya. wanka za a shiga ne ya da min mugun kallo haka ni da kika hana ni kuɗi ban miki mugun kallo ba sai ke da kika hana ni <laughs> wai ke lori me yasa baki da hankali kwata-kwata dakata dakata dakata karki karasa na tsani a ce min ban da hankali menene rashin hankali? karki sa in je in aro rashin hankali in zo miki hauka ka je gida mutuwa ka ce a baka da ce kudi me yasa baka da tausayi baka da imani kwata-kwata aba ce dai wace yar shegiyar ne ko kuma matsiyaci da aka zo aka baki labari idan baki je ba ba za zuwa gaya min bawo shine ce wace yar iskan ko dan iskan yazo ya baki labari onye awụsa Ke ce bo? Sai me ya faru? In ma ke ce in ma ba ke ba ce gargaɗi na kawo miki wannan jahilar laure in ta ƙara zuwa gidan mutuwa ta ce a ta rance wallahi za mu ɗebo haukanmu mu sauke mata aka. Kuma wallahi ki gaya mata idan ta sake zuwa inda muke wallahi za mu ɗebo hauka na musamman da kuɗin mu za mu siye shi wallahi ba za mu saurara mata ba. A gaya mata. kar ta sake zuwa gidan mutuwa ta ce za ta karɓi rancen kuɗi. A to mun dai gaya miki jahila banza. so Lore ya je gida mutuwa ya karɓa aron kuɗi bai sani ba. Hey! ya bu mai laifi don na je na ne na nemi rance gidan mutuwa wanda ya mutuwa ya riga ya mutuwa dawa zai sake ko kuɗin da zai hana shi dawowa haba ai ke ma dai da dana ki matsalar da suka zo sai ki kwatanta musu inda gidana yake ko kuma ni ki kira ni a waya ai ni daidai nake da su wallahi lore ni dai babu a nuna a ciki wana magana wo ba ruwana kuma ina kin bani da duk haka bai faru ba dakata dakata dakata waya na na magana ana ya wale hello ina jirki. Gadon ku? Mai gida ka ce ashe ka kuɗa zama ka kusa zama mai kuɗi. Gani nan ga taku go kai taku biyar na iso gida. Gani nan yanzu nan. In na dawo akwai labari. Ba dai wanka zaki shiga da goshin mangariban nan ba. Wanka zan yi ko kar na yi. Gaskiya dai kam. To, sannu uwata, an gaya miki kowa kazami ne irin ki? Ai ke ce ƙazamar, wacce za ta shiga wanka babu soso. Tsaki ba ta bi ne. Kika bin tsaki? ta halinki daure daure daure daure tsohuwar soyayya ta tashi kenan kana taya ni miki kaya ai ni yanzu Allah Allah kawai ji nake kawai in ji mun shiga garin nan na fara tunanin yanda amma dai ya wale kai ma alƙawarin zaka bani daga cikin nauyi jari ko hawa laure ai alƙawarin da miki idan aka raba gado eh. aka bani nawa eh. zan raba gida uku zan ɗauki kashi biyu ni ma an jari sun ɗauki kashi ɗayan ci gida jari ke ce fita gaban goshi gaskiya na yadda ka fi so na akan ɗaya don na tabbata da ita ka fi so da ka fara tafiya da ita kafin ni ba zan ma san an je ba ah, ke kadai ce Allah sa ka aljanna ya wani diga ka amma ko da an sha soyayya ko ah, yanzu ke in muka kasance aljanna karamin kyau za ta karai ko ai da kike haka kyakkyawan nan eh. a aljanna kare ba ana magana hurur aini ba eh to ke ce mishi gaban can idan Allah ya hada mu aljanna malamai sun ga mana idan Allah ya sa da kare matanka kuka zama yan aljanna to matar hurul an su sai daga kin fi su kyau Masha Allah. Eh, ai saboda kai kina da kina da experience na duniya. Ya wai na gama. Mu je mu karbi kuɗin nan. Eh, dauki ta kan mu tafi. sarkuɗin tsoho babu tambari uba kullai shari ana barci bakiri ci laure ya wale duk abin da ya gani sai wannan ba an shi yasa da muke kawai ke son zama kusa da shi kowane labari kauyen na in dai labari ne Salamu alaikum. Barkan kure dai. Awu lafiya. Lafiya Man garba. Sannu ku ba. An ga Wallahi hakuri hakuri. To Allah ya ji ganshi. laurai hakuri kuma. Hakuri kai wa hakuri waye mutu. Ah, sai ki amsa gaisuwa ai. Ban san akan me yake hakuri ba sai an amsa waye mutu. Mahaifinki na Allah masa rasuwa. Na koya miki na saboda kin ga ba daɗi daga can ga miki ki ta runtu ihu daga can. Shi sa nace miki ya kai mutuwar. Allah ƙara hakuri. Allah ya ji shi. Allah ya shiga hakuri. Ake yi. Mamaci addu'a ake bukata. yi shuru yi hakuri yi hakuri laure duk wani mai rai mamaci ne laure ki yi hakuri yi hakuri a ba gogo ai ni na san duk wanda ya mutu dama ya riga ya mutu mamaci ba kowa ma zai mutu ni ba wannan nake yi wa kuka ba tsakanin daga Allah ya isa ya wani wallahi ka cuce ni azalimi kawai wallahi

maganar? Gogo ka min hanya. A gaban mutane? Gogo a birni da aka baka mutuwa kuɗi ake bayarwa. Kawata da baban ta mutuwa ta dubu ɗari aka bata. Ah, ya kawo da ƙauye wa zai bani kuɗi a kauye. Ni wallahi ba zan karɓi gaisuwa a kauye ba birni zan karɓi gaisuwa. Ni ba zan ni ba zan zauna ba ba. Kin ga zan mako. A da ni ba. Hankaɗata. Hankaɗata. Ya ciki da ita. Ai haƙuri Allah haƙuri. Eh ku haƙuri Allah. Eh Allah ya ji kansa. Allah ya gafarta musu. Idan eh, Allah ku ɗan haƙuri. Ga nan fitowa Allah fitowa. gulmakin bata halinki daure daure daure daure ya laure laure da hakuri kuma ya muka lokaci ya yi lokaci ya yi dukkan dukkan mai rai mamaci ne wallahi in dai aka ce Allah ya raya to kuma sai an ce Allah ya ji kanka wannan ai alƙawari ne eh, kullum nafsu za'iqatul maut dukkan rai na mutuwa eh Allah samu shiga da imani. Allah samu shiga da imani. Ina zuwa. agogo mm, ya wale kaga shi isa na shi da wannan dabarar in ba wannan dabarun ba na magana mutuwa na yari nan ba za ta zo ba saboda tana da taurin kai shi isa ne haka naga sana tana da kwadayi da yawa tana da san abun duniya ga ta da san kudi isa ne wannan dabarun da ke ka lallafo ka taho da ita ke dai bari ba za ta zo ba a hakan ma fa da mm. kin san yadda aka yi maka gudu sai da mata ɗan mata dabaru na nuna mata cewa mutuwa ma ni aka yi wa ma mm. za a raba gado ki zo mu je shine ba ta taho tana ta murna amma da ba ta taho ba kuma ta zo fa kenan to yanzu gaggo yaya maganan wancan yarinyar an gama komai fa an gama komai an gama komai yan sadaki rage ki sadaki kawai za a kai a kawo maka matarka ai kai yanzu ka huta bakin ka shi ta gana min azaba amma lauri anan zan bidda ai ta zo kenan ta zo kenan ta zo kenan an gama fa an gama kai ta gana min azaba gogo ni kadai san me nake ji hmm. idan na fita waje fa ina harkoki na da na tuna zan tafi gida gaba na faduwa kin da tuna da dore ta gana min azaba wallahi to Allah da da haida lore baki da hankali baki da hankali dukkan nake buge baki da hankali ko baki da hankali lore sha uku sai ka ce wani auren akuya kin san tsohon mata zuma ne sai da wuta duk matan da nake aure zawarawa da budurwa babu wacce nake sakin a cikin daɗin rai wannan dalilin shi yasa nake canza mata ne ta kasan tagiya amma ke da ganin ki na san kina da hankali mm. ai ta rayuwa ruwan jakara ce wallahi ko da daɗi ko ba daɗi dole a sha ai farin jinin aure da yawa ma wata ta yi mana kina na rufe mun baki sha sha sha kawai farin jinin banza ne da zaki aure ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha biyar sai ka ce akuya kan uba kika zama mata da ruwan abinci lalle kin na bara in akwai abin da zaki sai ki ban san ban kan bata ki kike wallahi ƙarya ki ta sha kariya to ke kuma asuwa wai dan wajin a hotel ki dan laga fara ki mutane shi ba aka saka shi ba Allah na ce ba za a yi shirin ba eh, Kaga haka, eh. eh, kaga haka, alright, eh. kaga haka wai malam kaga haka eh, eh kaga haka wai malam kaga haka yau zan kawo ƙarshen sarauta ba na shiga cikin gida na fito ba tare da nayi kisan kai ba kowa kika ga ya mutu kwanan shi ne ya ƙare kuma inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa na shiga uku kofan ya budewa dama ta ya za ya kofa ya bude kin taba ganin mutumin da ya ji lahira ya dawo <laughs> gaskiya wannan aikin ba karami ba ne duk da dai halina ne sata amma dai ban san ta inda zan ci nasara a cikin sauki ba haba ai farauniya ki har zan gaya miki yadda zaki ki samo wannan takardun gidan to ai wannan aikin ya zama dole ki ko da ita ce sata ta ta karshe a duniya haka kawai naji ina tausayin ka menene abin damuwa don karuwa ka ci amanar ka karuwa kuma eh Karuwa mana to sai me dan an zarge mu a san mutum a san sana'arsa in ya bari a san ya daina sai ka ce wata sabon shiga kin wani rude ta ba zan rude ba wannan gidan haya ne da ya zo da sabon salon ɗibar maza da mata baƙi ko 'yan gari muna bayar da hayar sati har zuwa wata ɗaya ga duk mai bukata kada ki sake wurin kai hannu jikina da sunan duka wannan 'yar tashin da kike gani kashi ɗaya ne da ita hajjaju wallahi ki fita daga ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina zaton kwace wannan kuɗin abu ne mai sauki? akwai matukar abu a ciki. A ce muna cikin gida kofa ta rufe. Babu dama. Gaskiya ci gaba da zama fara ganin fitarwa a cikin gida. Ya zama barazana daga rayuwa. Dole ne mu san dole mu san abu. Wannan ko kun sai da ta ne a wurin matsafa. Matsafa kuma? Eh mana. ba za ka taɓa samu na ba. Idan babu ke ba zan iya rayuwa ba. Ko da daga ni sai kai ne ya rage a duniya ba zan taɓa auren ka ba. Kai! Ƙarya kike yi. Tabin ba zai taɓa gushewa ba. Ɗan da ke cikin ki ɗana ne. Na faɗa maka ɗan da yake cikin ciki na ba naka ba ne ba. Akan me zan yadda da ke? Ka yadda da ni. Maƙaryaciya. Shin ka san maza nawa ne suka san ni kafin ka san ni? Na mutu ne da soyayya da abin da yake cikin cikin ki. hakan yayi mutum mutuwa ce kadai za ta iya raba da ina mai tabbatar maka babu wani abin da zai raba mu insha Allah ni zan raba ki da shi kai ka isa ka raba ni da abin da nake so ta fi karfin ka wallahi tallahi kar ka sake samun magana a cikin baki to ai sai mu je ko dan Allah ki karɓi soyayya ta haka kai hakuri ka je ka nemi wata mana to tabbas zaki mutu duka dauka shirin kamfanin AA Kabuga Production ne suka ɗauki nan ka muku wannan katatan shiri mu sa a kashe mutum ba abin da za a yi ya ba za a hukunta shi ba mu a tada gari ba abin da za a yi dole fa hankali na ya tashi ai mai yarinya fyaɗe dan yana tunanin wai dan sanata ne mumi abin da ya bata bar yar gidan uban wace ce wannan da za ta maka alƙawari ne da kuma bibiya irin ta soyayya ta sa ta rike amana cikin zuciyarta sai dai irin tun karfin da aka zuciyarta yake kokarin kai ta ga halaka duka dauka Munafuka fito ki gani manyan ki ne suka zo. ka jinin ki hau. Ku zo ku tambaya anti ta gaya muku. Zan iya badda kai da kai da iyalinka. Ƙarya kake yi. Idan wani abu kuke bukata ku faɗa mana a baku. Fasikai azzalumai. Lokacin sa ya zo didi da ya mutu. Ba ku san wannan abin zai iya taɓa siyasa ta ba. <laughs> Will Labari da kuma tsarawa, Ukasha Ibrahim, mashirin shirin Isa Koti. Ki daina wannan kukan don Allah mama. wai menene ke damun ka imam zai iya komai ba daidai bane wannan abin da kai menene ribar ka idan ka raba tsakanin masoya wanda ya bada umarni ya faru Ahmed Abdulkadir dan jin mai kabuga dan Allah ka rabu da ni wallahi ba zan iya rayuwa da kai ba saboda na tsane ka in ya ki karban tayin kuɗi ai ba zai ki karban tayin mutuwa ba wani auren sai mutum ya mutu ake dora kuma kana dan musulmi duka dauka rashin mutunci lore wuri gyara halin kike bar mana bunci kun tsufe sarkuce tsoma ba ta bari ba kullum sharri muna furci ma ki rici ne ba na miki kallon baki da hankali kina wulakanci na kin zamto mun sigagar